يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar 24 ga watan safar shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 17 ga watan 12 shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalamin sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a babu sabri babi na biyu cikin babukan wannan littafi kuma nan akan hadisi wato ani na talatin hadisin suhaibin romi sahabi na manzo sallallahu alaihi wa wa sallam inda cikin wannan hadisi mun je gabar da wannan yaro da wato ainihin sarki ya tura shi zuwa ga matsafi ya koya matsafi akan hanyarsa ta zuwa koyon tsafi ci karo da fada ike koyon wato ainihin ilimin addini daga wajensa har ta kai ga lokacin da yaro ya ci karo da dabbar da ta tsare mutane hanya ya jefe ta da dutse da sunan Allah ya kuma kashe ta kowa ya samu hanyar bi shi ma ya wuce mun tsaya a daidai wannan gaba za mu tashi a daidai gabar fa'atar rahiba sai wannan yaro ya zo wajen wannan fada wannan mai ibada a kan addinin kiristanci fa ya labarta masa labarin abin da ya wakana na ya taho hanya ya tar da dabba ta tsare mutane ta tsare kowa daga wucewa ya ɗauki dutse ya ambaci sunan Allah ya jefe ta da shi ta wato ainihin faɗin matacciya kowa ya sami hanyar wucewa faƙala lahu sai wannan mai ibada da gudun duniya ya ce da shi aibunai kai ɗana an yau ma'afdalu minni a yau ka fifice ni kana da martaba da darajar da ta fitawa qad balaga min amrika ma ara Al'amarin ka ya kai ga yadda nake gani a yau sakamakon labarin nan da ka bani wa innaka satubtala sai dai ka sani za a jarrabe ka babu wani mutum da Allah zai masa matsayi irin matsayin da ka taka ba a jarrabe shi ba fa inibtulita amma fa idan aka jarrabe ka fala ta dulla alayya kada ka nuna ni ka ce ni na koya maka abin da na koya jarraba za ta tsallake da kanka nima ta same ni wa kana al gulamu yubri al abras ta kai har wannan yaro yana koya ina wato warkar da makahon da aka haifa da makanta wal abrasa yana warkar da wanda yake zabaya wa yudawin nasa min sa'iril adwa kuma yana wa mutane magani na sauran cututtukan da suke da su bai tsaya iya waɗannan kawai ba fasami a jalisun maliki sai wani abokin zaman sarki cikin wato fadawansa kenan ya ji labarin wannan yaro na warkar da marasa lafiya kana qad amiya fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya sai wani abokin zaman sarki ya ji labarin wannan yaro na warkar da mutane kuma dama shi ya makance fa'atahu bi hadaya kathirat sai ya zo wa wannan yaro da kyaututtuka masu ɗimbin yawa faƙala sai ya ce da yara ma na laka ajma baki ɗayan abin da ke nan na kayan nan da aka zo da shi naka kyauta gare ka in an ta shafaita ne amma idan ka warkar da faƙala inni la ashfi ahada sai wannan yaro ya to ai ne ba na iya warkar da kowa inna ma yashfi ta'ala kaɗai hakika Allah maɗaukaki shine wanda yake warkarwa fa in amanta billahi ta'ala idan ka bayar da gaskiya da Allah maɗaukaki wanda ke warkar da bayi daga cuta da'autullaha ne ku zan roƙi Allah akan ya warkar da kai fa shafaka sai ya warkar da kai fa'amana billahi ta'ala sai wannan bawan Allah abokin zaman sarki sa ya bada gaskiya da Allah maɗaukaki fashafahu Allah ta'ala sai Allah ya warkar da shi ma'ana bayan ya bada gaskiya da Allah sai yaron ya masa addu'ar Allah ka warkar da wannan bawa naka da ya bada gaskiya da kai sai ya warkar da shi fa'atal malika sai wannan bafade ya tafi gurin sarki ya je ga sarki fajalasa ilaihi kama kana yajlisu ya zauna kusa da shi kamar yadda ya saba zama kusa da shi a majalisarsa faƙala lahul maliku sai sarki ya ce da shi man radda alaika basarak wane ne ya dawo ma da ganinka ƙala rabbi ya ce ubangiji na mai na ne ya dawo min da gani na ƙala walaka rabbun gairi ita a ah, kana da wani ubangijin ne bayan ni ƙala rabbi wa rabbu Allah ice ubangiji na kuma ubangijinka kai ma Allah in ana ubangida to akwai ubangidansa shi to kai a ubangida na ɗauke ka amma ba mai rano na gaba ɗaya ba ubangiji da nake nufi wanda ike ka kuma ike renona shine Allah a aka zahu sai sarki ya danke shi ya kama shi falam ya zali yu'azzibu bai gushe ba yana ta azabtar da shi hatta dalla alal gulami har sai da ya nuna yaran da ya warkar da shi faji abil gulam sai aka zo wa sarki da wannan yaro ma'ana sarki umarni da a zo da yaro aka zo da shi faƙala lahul maliku sai sarki ya ce da shi wannan yaro ai bunai kai ɗana qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras yanzu tsafin naka hayya kai ga kana warkar da makahon da aka haifa da makanta da zabaya wa taf'alu wa taf'alu kana aikata kaza kana aikata kaza kana warkar da masu kaza da masu kaza qala inni la ashfi ahada yace ni fa bana warkar da kowa inna ma yashfi Allah ta'ala Allah maɗaukaki kaɗai ne yake warkarwa fa akhadahu sarki ya danki wannan yaro falam yazal yu'athibu bai gushe ba yana ta azabtar da shi hatta dalla ala rahib har sai da shi ma ya nuna fada wanda ya koya masa addinin Allah faji abin rahib sai aka zo da wannan fada anan za mu tsaya da shi kuma mai zai wakana sati mai zuwa insha Allah gaban mu ta farko a karatunmu na yau ci gaban hadisi na cewa fa'atar rahiba sai wannan yaro ya je wajen wannan fada mai ibada akan addinin kiristanci fa'akbarahu ya bashi labarin abin da ya wakana na dabbar da ta tsara hanya ya jefe ta da sunan Allah ta mutu kowa ya samu hanyar wucewa faƙali lahun rahibu sai wannan mai ibada da gudun duniya akan tsarin addinin kiristanci yace da shi ai bunai kai dana anta al ma'af balamin ne. ai kai a yau ka ma fifice ka wuce qad balaga min amrika ma ara al'amarin ka har ya kai ga yadda nake gani wa innaka satubtala haqiqa za a jarrabe ka to shi wannan wato ainihin fada masanin addinin kiristanci mai ibada akan kiristanci ya bude da cewa kai ɗana ko sai wannan yake nuna cewa mai kira zuwa ga Allah a kasance wasa jagora mai kiran sauran bayi zuwa ga Allah ya zama musu tamkar uba su kuma sun zama musu tamkar 'ya'ya malami uba ne ɗalibi ne kuma wannan yana nuna cewar malintar da yake kai malinta ce irin ta annabawa masu tausayin na ƙasa da jan su a ciki shi yasa ya ce kai ɗana duk malamin da ya ɗauke ka kamar ɗa yake mu'amalantar ka mu'amalar ɗa za a samu ƙauna da soyayya tsakanin ka da amma duk malamin da ya ɗauke ka mashigar abin da zai samu daga wajenka me zai karu da shi a tare da kai shi yasa ya ja ka ke ɗalibta a gurinsa to za dai a tafi a haka kawai za ka tar da malam an mai da shi wato ainihin su tiyarin lankwasawa ɗalibansu suke juya shi ko daidai ko ba daidai ba ko kuma yana biye musu saboda sarin abin da yake samu da gurin su kuma makamancin amma asali malami uba ne ɗalibi ɗani kuma duk sanda aka ce kana koyar da na ƙasa mai ƙarancin shekaru ka ku buƙatar a ga tausayawa tattare da shi gare ka isa sai ce kai ɗana ina sa kamar ɗansa sai ce an talyau ma afdalu minni kai fa a yau kama wuce ka fifice ni shine malam muhammad bin salih al-uthaymin ko uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan bawan Allah arrahim ya ce da wannan yaron ya fifice shi a yau ya wuce shi saboda ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa masa nan take wanda ke roƙon Allah ya amsa masa to Allah yana yi da shi ina da wata daraja da martaba da matsayi a gurin Allah ta musamman shine yasa yace kai yaro ai yau kama wuce domin wannan abin da kai ni ban taɓa yinsa ba kuma ban kawo ma a kazan yi wannan to wannan abin da Allah ya bayyana a tattare da kai na nuna kana da wani matsayi na musamman a gurin shi yasa ya ce ya fi shi sannan doktor umar suleiman dan eh, suleiman abdallah al-ashqar a cikin littafinsa mai suna sahihul qasas an-nabawi sahihul labarai da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin ya zo da wannan hadisin ya ambato wannan hadisin cikin labaran da manzo ibayar a ƙarƙashin bayanin da yake na fa'idojin wannan hadisi sai yake cewa qad yakunu tilmidu afdala min shaykhi ashe ɗalibi na iya zuwa ya fita malaminsa almajiri na iya zuwa ya wuce malaminsu. ice saboda wannan yaro ya tabbatar da abin da malaminsa wannan mai ibada arahi, fada bai iya tabbatar da shi amma duk da haka wannan malami nasa yana da nasa matsayin na shi ne jagora suna na samun shiryar wannan yaro ko kaga idan muka kalli wannan maganganun na waɗannan malaman guda biyu sai suke nuna mana cewa a matsayinka na wanda ka jagoranci wani akan hanyar Allah ka kira shi zuwa ga Allah a matsayin mai wa'azi ya karɓi kira ko ka ilmantar da shi a matsayinka na malami ya sami ilimi ta dalilinka a matsayinsa na ɗalibinka to in Allah ya kai shi ga wata gaba ya kai shi ga wani matsayin da baka kai ba ka tabbatar masa da abin da Allah ya tabbatar masa kada ya zama abokin gabanka ko abokin faɗanka matsayin da ya taka daraja ce a gare ka kai ne sanadi da suna samuwar in ka ɗauke shi a wannan salaf ba maganar kura rika in sa ko kuma musayar magana ko kuma ce yanzu tsakanin wani da malaminsa ba a ga maciji malamin hasada yake masa ko kuma shi ɗalibin jiran mikiya yake wa malamin ba za a samu a kaga wannan akwai ladabtarwa a wannan kissa shine Allah yake gaya mana akwai abin izina a game da labarin labarukan waɗanda suka gabace mu da ake gaya irin wannan izina ake so mu ɗauka shirye da ke cikin wato alin labaran saura ka malami mai kira zuwa ga Allah dan Allah da'iya ma'ana mai wa'azi mai kira zuwa ga Allah dan Allah ba sa kushe da hassada ga wanda suka kiranya ko suka koyar in ya taka wani matsayin da Allah ya bashi a dalilin hanya da suka dora shi a kai ba sa ja suna tabbatar wa mai matsayi matsayin da Allah ya tabbatar masa sun san ba sa bane yin Allah sannan kuma wannan yana nuna ita baiwa ta Allah subhanahu wata'ala ba ta da alaka da sai kana da shekaru ko sai ka manyanta ko sai kai wani ne zai maka domin wannan yaron shine kasa da wannan malamin nasu. a shekaru da ilimin shi ya fara sa shi akan hanya kaga ya ke da shi da wannan falala kuma ya girme shi shi gaba yake da shi shi kwa yaro ba shi ubangiji kan iya yin falalarsa a na kasa? irin wacce bai yi ta ga nasara ba sannan wannan na nuna cewa idan kana da malami sai Allah ya maka ɗaukaka ya haskaka maka ya maka baiwar da yanzu ka zo ka kere shi a ilimi to baya nuna kuma ka yi watsi da shi ko kuma ya zama abin wato anin takala da gaya wa magana in an yi haka butulci ya ratsa an fahimta ko kaga shi duk da wannan matakin da ya taka bai ji cewa to a yanzu shi ya ma wuce malam ba sai dai ce masa kaji kaji fa abin da ya faru ga abin da ya faru da mana har yanzu yana kaddara shi a malaminsa bai ji dan wannan ya faru da ɗan to shi ma fa yanzu ya fara tsayawa da kansa ko sannan kuma bayan haka wannan yana tabbatar mana cewa in dai har za ka bi malaminka kana kaddara shi duk da wata baiwa da Allah ya maka da bai masa ba za ka sake samun karuwa daga gare shi bai wannan da Allah masa ne yana gaba da kai za ka ga amfanin da tasirinta sai ce da shi za fa a jarrabe ka ga wani karatun sabo ko ladabinsa da kaddara malaminsa da jin cewar har yanzu yana nan a malaminsa ya zo ya gaya masa kaji kaji yanzu kuma an gaya masa karatun gaba ko yanzu ka samu a imani alhamdulillah to saura kuma daure wa jarrabar wanda suka yi imani za ka sake dora masa sabon karatu kaga dai mai falalar karatu na nan da falalarsa wanda ya ja ki sha gaban kai na nan da shan gaban da Allah ya ko ba haka ba zai hana kuma Allah ya maka wani abu da bai masa to wannan ina sanar da mu cewa mu ma mu ɗauki irin wannan sala mu kaddara wanda Allah ya masa matsayi da falala ko da yana kasa da mu kuma mu kaddara wanda ya zama sanadi da silar samun wani alkhairi gare mu kada mai watsi da shi ne masa mutunci to da yace da shi wa innaka satubtana kuma hakika za a jarrabe ka al-ibtila malamai suke cewa shine al-imtihan wal ikhtibar a jarrabe ka a gwada ka akan abin da kake kai wannan bayani ne wannan gaba take mana na tsari daga cikin tsare-tsaren Allah akan bayansa ina daga cikin tsarukan da Allah yake da su tare da bayansa iri daban-daban ya tsara in dai an samar da kai to za kuma ka rasu za a waye gari ba kai haka Allah ya tsara sunna ce su ya sunnanta in dai yayi kai baka lafiya to wata ran zai jarrabe ka da rashin lafiya tsari ne na ubangiji akan su. tsari ne nasa in dai har ya raya ka kai tsawon kwana to kuma za ka riƙa yin baya ko wa man nu'ammirhu sanakkisu fil khalq in dai kai tsawon shekaru to baya za ka karka ko da ga da kake ba ka da wani ciwo to ba za ka yi gaba sai dai karka baya kwatar da kake tsallaka da sai ka zo kana ji kana tarar da ka ku mika kafa ko ka mika ciki za ka fada ba wani guri da yake ma ciwo an gwada an gane duk lafiya ka kalau da gwaje-gwajen da daukar jinin da su fitsarin da su waye da duk a duk abin da sakamakon ba lafiyar kalau amma an ce yi abin da kake lokacin kurciya ba zai sunna ce ta Allah to daga cikin sunnonin nan irin na Allah da yake akan bayansa in yi maka daraja yi maka matsayi to kuma zai gwada ka akan wannan darajar da ya maka da matsayin da ya sai ya jarrabe shin za ka iya tabbata akan gaskiya shin za ka iya tabbata akan imani shin za ka rikadin cewar shi ya maka wannan baiwa ba dabara ka bace ba iyawa ka bace an fahimta ko to shi yasa yace da shi wa innaka tuttala. ka tsallake babu yadda da Allah da gamsuwa da shi har ya maka wani matsayi a kai ya faru na maka ya yadda da kai yana yi da kai to kuma sai kuma ka shirya wa karɓar jarrabar tsarinsa ne haka akan bayinsa sau da haka zai jarrabe shi akan gaskiyar imaninsa zai jarrabe shi akan tabbatarsa akan gaskiyar da ya rike ko da ku jarraba za ta bayu ka rasa ranka haka Allah yake sai ce fa inuktulita idan har aka jarrabe ka fala ta dulla alayya kada ka nuna ni ka ce ni na koya maka wannan abin da na koya ka yi dabara da za ka yi abin ya tsaya iya haka an gane ku ɗabi'a ce ta rai ya rai ba ta son fadawa wahala <laughs> shi ya daɗe yana kiran amma a matsayinsa na mai shekaru babba salon da yake bi ba irin salon wannan yaron ya biyo ba an fahimta ko to salon da yaron ya biyo yanzu za a san shi yanzu kuma al'amarinsa zai yaku kuma gashin ya yaku tunda ana warkar da wanda ya makanci ana warkar da zabaya ana warkar da tsala to yanzu za a san shi ma'ana da zarar Allah ya sa maka shahara to yanzu za ka bazu yanzu kuma kowa idan su zai wuce kanka to wannan salon a nan jarraba ta fi bayyana wanda kuma yake tafi a hankali a hankali jarraba ba zuwa ne ba ta ba amma ba ita irin wancan salon ba to ce in an jarrabe ka ka daure ka cije kakka ba da wato mafita ko kafa da nema za a zo a haɗa ne kai dabarar da abin zai tsaya iya ce kai ko Allah ne shirya ta kan gane ko <laughs> to shine wasu malamai suke cewa da yiwuwar mala yana daga to irin juriyar da samari za su yi matasa wanda ya kwana biyu ya tsufa ba zai iya yasa yake ga cewar ka da dabarar da za ka yi abin tsaya iya ko matasa to saboda haka eh, fala ta dulla alayya wa Kanar gulama wannan yaro ya kasance yubri'ul akmaha wal abras yana warkar da wato makahon da aka haifa da makanta shi ake cewa akma wal abras da wanda yake da cutar wato ainihin zabayanci fata ta ɗashe ta yi dau yadda zarar wato kuda ya sauka sai ga wato ainihin in ya ciza kamar wato an tara jini a gurin sai dabbara dabbara dabbara a ciki Fata ba ta da ƙarfi kamar sauran fata dan adam wa idawin nasa min sa'iril adwa kuma yana ta warkar da mutane game da sauran wato ainihin cututtuka to an ce al'adwa jam'i ne na da cututtuka sannan bayan haka malam muhammad bin salih uthaymin ko uthaymin ike cewa wannan yaron ya kasance wato ainihin yana daga cikin wanda allah subhanahu wata'ala ya martaba ina daga cikin wanda Allah wato anin ya masa daraja na ya datar da shi da yana warkar da makaho ina warkar da zabaya ina warkar da sauran masu cututtuka ita to wannan matsayin da Allah ya masa ba iri ɗaya bane da matsayin da aka yi wa annabi isa alaihi salam ita abin nufi a game da shi na wannan yaron Allah ya datar da shi da yana roƙonsa a kan masu cututtuka ta hanyar ya nemi su ba da gaskiya da Allah su aiwatar da wani aikin kirki da za su gabatar ga Allah shi ma ya ɗora akan wannan aikin kirkin ya roƙi Allah a amsa masa a warkar da su an fahimta ko? saɓanin irin na annabi isa da allah ya bashi mu'jiza da annabta da manzantaka ya zamanto shi shafa kai ke isa ke cewa almasihu wanda ke shafa ka albarka ta game jikinka yanzu ciwon da ke jikinka ya bar jikinka an fahimta kaga shi magana cita in ya shafa in ya taba idan zai bude karanku in ya shafa wato jikin duka wannan fata da take alamar zabiyanci za a nema a rasa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta shi hadda matacce ma ko kaga wannan bai taka matakin hadda matacce ba sai su to akwai bambanci da na yaron da na annabi isa annabi isa kuma manzo ga Allah alaihi salam ai an fahimci bayanin nasa kuma wannan bayani ne wanda shi ma baiwa ta Allah da ike malamai shi ma ya tsaya tsaye ya kalli wancan ya kalli ya fitar maka da bambanci Allah ya ji kansu da rahama da haka yace ba irin kamar na kissar annabi Isa bane alaihi salam a shi wannan addu'a yake roki Allah bayan ya wato ainihin tawassuli da aikin da ya dora ka kai na shi ya kira ka zuwa ga Allah kai ma ka ba da gaskiya da Allah ya hada da aikin da ya na kira da Allah da imanin da kai da Allah kuma ya roƙi Allah a amsa masa akan to yake cewa Allah shine masani wannan bayani ina nuna wannan yaron Allah da ya yi shi daga cikin martabar da ya masa da matsayi ya yi shi wanda yake karɓa addu'arsa dama cikin bayi ana samun irin sai ga wani Allah ya fifita shi da da zarar ya roƙa da zarar aka yi ina kai kuka ga Allah sai Allah ya share maka wani Allah ka sa mu cikin su amma fa sai an dage eh, a ta zagewa da aiki kada kuma yau ka wawo shi kafa wani gobe ka abin kuma ka ce kai ma kana so ka zama mun ji dai abin da yake ake amsa mu addu'a kira ne zuwa ga Allah sa mutane akan turba sannan kuma kuma ga Allah to ana haka fasami a jalisun lilmaliki. sai wani abokin zaman sarki ba bafadansa kenan ya ji labarin wannan yaro kana kat'amiya kuma dama shi ya makance fa atahu bi hadaya kafira, sai zo wannan yaro da kyaututtuka masu ɗimbin yawa fa qala ma ha huna laka ajma ice kaga gaba ɗayan abin da ke gurin da aka zo da shi aka sauke duka naka ne mallakinka ne in an ta shafaita ne in ka warkar da faƙala in ni la tuwa ne ba na warkawa la ashfi ahadan ba na iya warkar ta kowa duma da ya je gama na warkar da shi ba ni ba ne na warkar ta. inna ma yashfi Allah ta'ala hakika Allah maɗaukaci ne kadai yake warkawa ne malamai suke cewa a wannan gabar an kare mu da cewa daga cikin abin da ya zama jiki ga al'umma tun cikin magabatan da suka gabace mu tun al'umman da aka yi kafin mu abu ne sananne da aka saba ana ɗaukan wani abin hasafi wata kyauta wani wato ihsani wani kafin alƙalamin ji bahaushe a bayar ga wanda yake maganin warkar da mutum idan mai warkarwa akan turba ta kwarai iki akan tsari yadda je ke a shari'ance ba laifi bane ka ɗauki wani abu ka bashi na ladan aikin da yake ma na warkarwa tukwicin abin da yake ma na magani ko sannan shi ma an bashi ya karɓa ba laifi bane a shari'ance muna da wannan har a cikin wato ainihin suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam na abin da ya faru ta ƙariran sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya suka nemi a sauke su a wani ƙauye jama'a garin suka ce a ah, kuma ba za mu sauke ku mu san ku ba da bakuncin ku a ƙara gaba sauka lafiya sun yi gaba ba daɗewa kunama ta rangada wa sarkin garin ci ta ta harbe shi aka ce maza maza ku je waɗanda suka wuce ɗin inda mai maganin kunama cikin su a kira hu zuwa mana ga rana ta za su yi amfani ta taso ko duk da ya ƙi sauka su ku aje aje suna da wani abu za mu ƙarfa su suka zaga wasu aka ta kwarai ku akwai magani kamar yankan wuka to a to kuma mun fi ba za mu ba sai an ba mu na ba za a ba da awaki kamar kimanin guda talatin ko arba'in sha'ai mai sauki ne a yi magani za a ba ku sarki guda ko guda kanan da na yi rukuya ya tofa shi kenan kamar an cire kaya ta zaro lafiya lau ba wani raɗaɗi ba kome ka ce to ga garkin a kora a tafi sauka lafiya kun yi rana to kuma nan fa ka ce to kai yanzu wani abin da muka ba amma ma ci annabi bai gaya mana ya halatta ko bai halatta ba suka taho da suwa ku za mu zan Allah kaji kaji abin da ya faru can an raba abin tawa ina ciki nima kaga ya halatta ke to da haka ba laifi ba ne in za ka yi magani a shari'ance wanda bai saba da musulunci ba ka nemi a baka ladan abin da za ka yi na ne, ko wato magani. kuma wanda ya ɗauka ya baka bai laifi ba ya yi abin da bai saba da shari'a sai dai kai ta ɓangaren ka ka zama mai tausaya. kada abin da zai shigo maka ya sa ka rufe ido ka wa bayan allah samun damar da za ka ba su ɗauki da gudunmu a wayi gari saboda tsanantawar ka su gudu su bakka su tafi gurin boka su gurin dan duba ko a sai ka zama mai sassauci musamman wannan in an matsa musu daidai da a matsa musu ne saboda su ma ba su ta kirki ba fa ba su kyauta ba waɗannan da aka yi ko an ce ma fiye da garki a karɓa ya yi wanda aka nemi ku sauke mu bakunci kuka ki ko amma kun san da wani amfani ku zo ku ci a gurin mu to amma sai ka kalli dan uwanka ne musulmi kuma yana cikin halin bukatar daukin ka abin da ka samu na gurin Allah na lada ya fice abin da dauka ya baka to sai ka sa abin da zai ka tausaya masa in ya baka kuma ka samu riba a duniya ga kuma ta lahira sai tana jiran ko ta kuwa to kaga wannan yana nuna mana cewa a shari'ar wanda suka gabace mu akwai haka a wannan tamun ma akwai haka domin shi wannan yaron da aka ilmantar da shi san wani abu na addinin Allah da ba a karba da yace kai bak kayan ka wannan a addinin nake bai halatta zan da yi maka magani zan roƙa maka Allah ya warkar da ko ashe za iya a baka wani abu kuma ka roki Allah ya warkar da ba, wannan addu'a da kake dan an ɗauki wani ba an baka ba za ce an biya ka ladan ka baka da lada a lahira ba a ba haka ba an fahimta ku sannan bayan haka malamai suke cewa har wa yau a daidai wannan gaba da muka karanto ana sanar da mu cewa malamai da ma'abota imani na gaskiya ba sa danganta wata ni'ima ta Allah zuwa ga kansu in sun tashi kai tsaye suke danganta ni'ima zuwa ga Allah mai girma da buwayen da ya musu kaga zuwa aka yi aka ce da shi wannan duk abin da kake gani iya kaye kayen da ka gani an zo da su kyauta ce gare ka amma da sharaɗin in ka warkar an nuna wata ni'ima ta Allah ta warkarwa an danganta zuwa gare shi ko sai ce kai ai ba ne mai warkar ba ni ba na warkar da kowa Allah ne mai warkarwa ai ne sanadi kuma ɗabi'ar bayi hankalinsa yana kan sanadi galibi sai ki nuna masa cewa eh ban ce kakka yadda sun da amma shi sanadin ba komai ba ne. Allah nan da yake shi ne za ka kasance shi yake ba ni ne, ni kawai sila ce tsani na roƙon maka shi ya amsa maka to wannan yake nuna cewa ana so bawa idan mai ladabi ga Allah mai risnawa gare shi mai danganta nemomin Allah ga Allah kada in yi maka wata dama rada mu fa ne kaza mu ne kaza mu ne kaza karka alfahari da wannan sai sai kwace kayansa in ya so ka yi alfahari ya gani da me kuma za ka yi an fahimta ko to da ka wannan salon da suke bi magabata na kwarai masu imani malamai na Allah to haka ya kamata kowane bawa musulmi ya kasance idan Allah ya baka wata ni'ima da wani zai karu da kai da ita to in an zo ana bukata karka dora mutane ki ba mu sai dai mu abin nan a taya mu da abin nan Allah ya ci gaba da amsa mana abin da muke Allah ya karɓa yake amma amana fa na Allah ne ba nan ba amma yanzu aka ce ga wani Allah ya masa baiwa irin wannan ai ka ji fa ka ka cika rediyo kan hatta talabijin muna nan a guri kaza ga lamba wayar mu kaza kaza kaza ko sai ka ce da su suke bada lafiyar su take kullum mai ba da magani matsayinsa na likita malami mai ba da ilimi mai kira zuwa ga Allah a matsayinsa mai kira zuwa ga Allah duk wanda Allah ya yi wa baiwa a cikin su irin wannan ya rika danganta ta ga Allah ya rika kuma cewa to mu fa masu taimakawa ne sai Allah ya bashi da wannan ni'ima ta ci gaba da dorewa har Allah ya karɓi ransa ina wato amfana jama'a kuma lada na ta musu kuma a rayuwance a duniya ce ana kaddara shi kuma ana bashi abin da zai fi karfin matsalarsa sai yalwata maka komai ta a duniya ga shi ka samu an kawo abubuwa an bashi a lahira tsakansu da mahalicci ga lada kuma na jiransu yake cewa fa in amanta billahi ta'ala da autullaha fa shafaka in ka ba da gaskiya da Allah madaukaki dan roƙan maka Allah shi kuma sai warkar da ka fa amana billahi nan take sai ba da gaskiya da Allah ta'ala madaukaki fa shafahu Allah ta'ala sai ko Allah madaukaki ya warkar da shi to balabai suke cewa a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa yaron nan fa da ya bada gaskiya da Allah ya rike imani ya ilimin sanin addinin Allah ya ɗauki damar da Allah ya bashi da baiwar da ya masa ta in yi addu'a ana warkewa ya mai da ita hanyar kiran mutane zuwa ga Allah shigar da su cikin addinin Allah ko ashe ana gaya maka idan Allah ya baka ilimi na likitanci a matsayinka na musulmi to wa masu zuwa neman magani gurin ka wa'azi ya sa sa kan turba Allah to ku bayan Allah mu ba wannan duk su panadol din da muke rubutawa su paracetamol din nan su abin da ya shafi wato ainihin ampicillin din nan ba fa su ne maganin Allah ne mai warkar wannan dai saboda sanadi ne shari'a ta yarda da shi bai saba ba muka karatu muke ga mu amma babban jigo ku koma zuwa ga Allah a sha Allah ya sa mu dace da mu ko sai kaji yana jin cewar eh ya samu ƙwarin gwiwar cewar fa shi fa magani kala biyu ga an hada shi da Allah mai bada maganin kai tsaye kuma an hada shi da abin da bai saba shira ba eh kuma yaji cewa Allah ne zai warkar da shi amma wanda aka dora shi ko magani ko jiki aka ai fanadol din nan wato extra din nan yana aiki kai ka ce ba ubangiji ko gaba daya an mai da abin kan wannan abu ko ko ka ai likita wani ai ko ka tafi sa jiki kamar kana zuwa shi zai sa hannu aljihu ko baka lafiyar ka dawo da ita an fahimta ko to wani nuna mana cewar ilmantarwa ce ake mana idan Allah maka wata baiwa a matsayin ka na malami karatun ka ya zama na sa bayi akan bin Allah ta tsura su akan daidai in mai da'awa ne kiran da kake zama kira kake a zuwa abu Allah ba kira zuwa ga kanka ba in likita ne kira kake da wannan abin da Allah ya maka baiwarsa abu Allah in kanikanci ka iya in kafintanci ka iya da kafintancin da ka iya da da kanukancin da ka iya wanda duk aikin wannan ya kawo ka zuwa gare shi na so ka da kai to yi kokari ga ya masa Allah sai Allah ya sa maka albarka abin da kake kuma ya sa maka kafuwa cikin sa to wannan karantarwa ce aka yi sannan bayan haka malamai suke cewa wannan gaba na sanar da mu cewa duk mutumin da ya bada gaskiya da Allah hakikanin bada gaskiya to wannan imanin yana zama sila da sanadi da dalili da Allah subhanahu wata'ala ke kawo wa bawa waraka akan al'amuransa don cewa in ka ba da gaskiya da Allah ne zan roƙon maka Allah sai ya warkar da kai ashe shi ma ya gina kan cewar addu'ar da zai yi ma Allah ya karɓa maɗorinta kai ka ba da gaskiya da Allah ko ashe kai ma yanzu kai imani da Allah kake sallah kake azumi kake kaza kake kaza kake kaza ka rika ji a ranka ciro wannan imanin da kai na tsakaninka da Allah ya isa ka kai kuka zuwa ga Allah ya ma hawa ka ci gaba da tabbata a kansa da tsayuwa tsayuwar daka to kana cewa Allah kaza Allah zai kama mu sannan kuma har wa yau a daidai wannan lokaci ana gaya mana cewa duk bawan da yake roƙon Allah yana mai cewa da Allah zai amsa masa addu'arsa a cikin zuciyarsa to Allah ba zai taɓa shi ai ka gara nan cewa yake ka ba da gaskiya da Allah zan roƙan maka shi ya warkar da kai me ya kawo cewar ya warkar da kai sakankancewa da nutsuwa da cewa tunda ya ce in an roƙe shi zai amsa kuma shi ya gamsu ya roƙe shi don ya amsa masa kuma zai amsa masa to sai ku za a amsa shi sa manzo yake cewa za ku roƙi Allah ku roƙe shi kuna masu sakankancewa da zai amsa an fahimta ko amma magalibi tsarin ubangijin a wannan lokacin da muke ciki sakamakon nesa da koyarwa addinin da sako-sako da ita sai ga abin da ya shafi allan ma gwadawa ake ba wai da cewa ake ba mun je wajen likita wane an je gurin likita wane an je gurin malamin gargajiya wane to zai wajen ka muka zo na gafata an ce kana rukuya ma'ana an zo a gwada kai mana ka yi, ko ban sani ba ko za a dace eh a haka ake ce ma'ana gwada za a kai ma yaƙinin babu to shi sa za ka so da tari irin waɗannan sai a daɗe ana maganin ba a ci nasara saboda bai samu gurin zama ba amma aka yi dace da malamin ya gamsu da cewa da iznin Allah Allah zai amsa masa shi ma da yanzu nan maganin Allah gafarta malam kamar da kuke za mana Allah ya ce kaza mu ya ce kaza kaji kaji abin da ya samu wani shine muka zo a cikin irin abin da Allah sun da kai a aka zawo shi ma ya gamsu cewa ya gina akan wannan abin zai yi kuma kai ma kana da yakinin cewa Allah da Allah zai dace da kai to ana yi sai ga wani yi daya wani yi biyu wani yi uku amma kuma kafin a zo gare ka an kashe kaza an kashe kaza an ga likita wani an ga likita wani amma kai gashi daga zuwa shikenan kamar cire kaya to ana buƙatar imani mai ƙarfi ana buƙatar sakankan cewa da Allah zai amsa kana yi sai a amsa Allah kamar mu fa'atal malika fajalasa ilaihi ko kama yajlisu abin mai tsallake ba ko eh, kama kana yajlisu faƙala lahul malik saboda haka sai wannan bafade ya tafi gurin sarki ya je ya zauna tare da sarki kamar yadda ya saba zama da shi a matsayinsa na ɗan majalisar sarki a matsayinsa na bafadin sarki ko da sarki ya ga abokin zamansa bafadansa ya dawo yana ganin komai bayan da ƙarshen ta sai ya shashafa ko san ce hannunka na dama ko hannunka na hagu sannan zai samu gurin zaman sa ya zauna to kaga da ido a yanzu ba maganar kwatanta ma inda zai zauna ko sai ga kawai ya shigo ba yadda ya saba ba kawai ba wani magana shafe shafe ba wani magana dafa dafa wani abu kawai ya zo kai tsaye ko mai da gurin zai zauna ya zauna a to lalle gani ya samu sai waye dama da ganin ka ko abin mamaki ƙala rabbi ice ai ubangiji na mai reno na shugaba na na gaba ɗaya shine ya dawo min da na ƙala walaka rabbin gari au dama kana da wani ubangijin ba ni ba ƙala rabbi wa rabbuka Allah shi eh, ubangiji na kuma ubangijinka Allah mai fa akhadahu nan da nan idan keshi fa lam yazal yu'azibu bai gushe bai na azabtar da shi hatta dalla ala al-gulami fa ji'a bil gulam har sai da yace kai dakata ni wani bawon Allah wani yaro ne baiwar kace yaron nan da ka tura ita gurin matsafi a kuma matsafi dan ba zai kasa san labarin mutum yana cikin fada to kaji kaji shi na je na samu kuma yace shi ma ba shi zai warkar da ni ba Allah ne in yadda da Allah da iya yadda da shi ya roƙon min shi kuma ya warka da ni kuma haka aka na warke to wanda sai kuna cewar bai kai ga faɗar wannan magana ba sai da bayan aka ce masa azaba to a daidai wannan gaba ana karantar da mu cewa ashe dai sarkin nan da aka ɗauko labarinsa ana da damar ana tabbatar da cewa kafiri ne fa domin an ce yana da wani matsafi ko da yake masa tsafi za ka iya cewa to wanda ya da tsafi kafiri ku sai da tabbatar maka ma shi abin nasa fa ya shallake na tsafi shi kansa yana jin shi ubangiji an fahimta ko a kafiran ma baki ne shi irin dama ba fari a baki a kafiri an gane ko baki irin ne shi to da kafircin nasa ya shallake na kanana ina cikin jigajiga manya-manyan kafirai to da ka shi hadda awar allantaka yake kuma wani abin mamaki a matsayinsa na mai tutiyar allantaka bai iya sanin an warkar da bafadansa ba har sai ya tambaye shi waye dama da ganin ko wayanzu ba wuce ce allan gangan ko imana eh ya kana allah baka san an warkar da ni ba ya kana ubangiji na baka san wanda ya warkar da ni ba kai baka warkarwa tun ya shekarun da muka baka warkar da ni ba ko to wannan shi na muka tsaurin kan bawa mutum idan zuciyarsa ta ke kashi a yana bai isa ba kowa ba amma yana jin ya fi kowa to haka zuciya take ta ke kashi to haka wannan ina sanar da mu cewar wannan dan taliki wannan sarki kafiri ne a cikin kafiran ma baƙaƙen kafirai sannan bayan haka ana gaya mana duk wanda ya sa kafa ya take haƙƙin Allah a matsayinsa na bawa maimakon ya zama mai bautar Allah sai ya kangare yake jin shi ma yana da matsayin Allah a nan ya zalunci kansa ya zalunci ubangiji saboda ya ɗauki haƙƙin ubangiji ya baiwa kansa an fahimta ko to bayan haka kamar da Allah yake faɗa cikin alqur'ani ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim tarayya da Allah zalunci ne mafi girman zalunci ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani to shi wannan kansa mai ba kaga yayi zalunci babba a alaƙarsa da mahalicci to wanda yayi zalunci a alaƙarsa da mahalicci ya zalunci bayan Allah abu ne mai sauki ko saboda haka shi yasa sai ya kama wannan mafade nasa dan majalisarsa ya rika gana ma azaba saboda ya kiye zalunci tsakaninsa da mahalicci irin yadda yake saboda ya bar turbar da yake kai ta zaluntar kansa da ubangiji a matsayin ya ɗauki haƙƙin Allah ya baiwa kansa su kuma su yadda da wannan zaluncin surkabinsa saboda ya ki haka shi ne sai ake azabtar da shi to duk wanda ya fatale da haƙƙin Allah ya fatale da haƙƙin bawa abu ne mai sauki to wannan gaba tana sanar da mu wani faqala lahu al-malik da aka zo da wato ainihin wannan yaro sai sarki ya ce da shi ai bunai kai dana sai ka gane wannan dan da wancan kai dana din ba iri ɗaya bane an fahimta ko kai dana ka san irin wannan masu sarautar masu jin kansu ba wai suna faɗa bane irin da lallashi da lallame da wato tausayawa saboda haka kai ɗana irin an isa ɗin nan قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل أو صافا ناك حيا كي ga kana warkar da makawan da aka haifa da makanta kana warkar da zabaya kana maganin kaza da maganin kaza da maganin kaza faƙala inni la ashfi ahada sai sake cewa to ai ni bana warkar da kowa sarki inna ma yashfi Allahu ta'ala Allah madaukaki ne kadai yake warkarwa to da jin haka sai san ce to magana iri ɗaya ce ai shi ma da ya tambaye shi waye dama da ganinka cewa ubangiji na ko ce kana da wani ubangijin banda ne dan bai ce kai ubangiji na ba ai yace eh ubangiji na da kai kanka ma Allah kenan ko to kuma ya ce masa ubangijinsa ubangijin sarki Allah ko to kuma sai ga wannan shi ma da aka zo da shi ya ce inna ma yashfil lahu ko ai Allah madaukake ne yake rubuta to magana iri ɗaya ce kuma ba sai an tsananta bincike ba fa akhadahu nan shi ma sai aka dake shi falam wa yu'adhibuhu bai gushe ba yana ta azabtar da shi hatta dalla ala rahibi da yace kai ku dakata haka inda su ake a san inda na samu wannan abun da ashe sarki ya san matsafinsa da suke tafiya tare ba wannan abin da wannan yaron yake masa shi yake masa ba da yadda aka yara nan ya samu wani abu daban da wanda matsafi ke koya masa ko shi yasa ce to kai abin naka wato ya girmama haka ya ce masa tsafin ne ya ba shi bane wannan Allah ne kenan ba abin da ya koya da wajen bokansa bane wani abu ne daban saboda haka yanzu sarki ya san cewar sun raba hannun riga da wannan yaro hanyar ta sha bamban da shi da shi saboda haka yasa a kama shi ma aka rika azabtar da shi ya ga azaba ce azaba sai ya ce to shi fa fada ne ya koya masa wannan addini ya ilmantar da shi sanar da shi Allah ina da malami a kan an fahimta ko sau da haka da malam ike gaya wa ɗalibi in na kasa tuftala to amsa ta juye ta koma in na nasa nuftala za fa a jarrabe an gane ko yawwa saboda haka jarrabar nan ba ta tsaya iya yaron nan ba abin haka yake to abin da yake da fito mana da wannan yake tabbatar mana da shi haka Allah ya ce alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ko sai Allah ya ce me wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mutane suna zaton za a basu haka nan suka ce sun yi imani a ai mu ahalus sunna wal jama'a ne sunna sak to ka rubuta sunna sak ya kamata kuma ka shirya wa jarraba sunna sak ko in dai akan sunna sak to zaka shirya wa jarraba saboda haka wanda ya yarda zai ba Allah sau da kafa tsari ne na Allah subhanahu wata'ala ya zarta tuntuni ba sabon abu bane haka yake wa bayansa yana gwada wanda ya imani da shi na gaskiya ya tantance nasa ya watsar da bara gurbi ya fitar da wanda ba nasa ba saboda akwai wannan aka zo babin jarraba ni kauya suke ce sun bi sun koma ruwa an fahimta ko haka ya faru kwanan nan kwanan nan kwanan nan da baiwa Allah da ta bada gaskiya da Allah ta yi imani ta karɓa addinin musulunci aka ɗaura mata aure kun ta ji a rediyo ana ta shari'ar ko to ƙarshe ya aka tana gidan iyayenta in wacce imani ya imani ce ba bar gurgumin imani bane sai dai su daga daga da ita ba za ta koma musu ba za ta ba abin da suke domin idan imani ya malala a cikin wato kokon zuciya baya ciruwa ba zai juju ta daɗi ba to da haka Allah yake jarraba yake tantance nasu in imani ya karfi sai dai duk ayyabin da za a yi a yanzu azabar ake ba fa barin imanin suka yi ba sai dai maganar da wannan ake tattaro su an fahimta ko an azabtar da wannan bai fasa ba har ya faɗi wanda shi ma an azabtar da shi ba dan ya fasa ba ya faɗa to jarrabar tana nan da haka Allah zai tantance ina sa ina sa ko me za a yi musu so haka wanda kuma ya kasa jurewa sai ya bara to wannan ina daga cikin hikimar jarraba da Allah yake wa bayi akan yadda da shi da suke yi da kuma biyayya da suke musu yana jarrabar su da haka yake wanda ya daure sai a ɗaukaka matsayinsa sai a share sa wanda ya kasa daurewa to Allah ya san ba nasa bane sai ya fatale da shi ya watsi da shi Allah ka kare mu da imani na kwarai da kiyashe mu yin bara gurbin imani wanda shine karatu mu abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci cika da kuskure ko tuban harshe Allah ya yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك